Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da muke gabatar muku mai suna ku karkada kunnuwanku wanda ƙayatacciyar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya a cikin tashoshi take kawo muku a koyaushe domin faɗakarwa da kuma faranta muku da nishaɗantar da ku masu sauraro. Tasha mai kyakkyawan suna wato Al'ajabi TV take ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri wanda kuma har yanzu muna cikin littafin da muke karanto muku wato. rainan ki zanyi wanda asma'u abubakar 'yar mama ta rubuta kuma masu sauraro a shirinmu na baya mun tsaya ne a inda. Aka sallamo Bassam daga asibiti bayan abokinsa wato Abdul ya nuna ma momi sakamako na sukaini ɗin da aka yi wa Bassam aka gano cewar ashe abin da yake damunsa na yawan rashin lafiyar da yake yi wato spam ne ashe yake manna mararsa yake cutar da shi. Momin ta tausaya masa matuka har ma ta yanke hukuncin cewa ya sanar da abokansa cewar ajibi bi za a kai masa matarsa za su tare a gidansa har ma da zakwadinsa da murna ya fara sanarwa abokan hakabanta yana murna har momin ta ce o oh, su basam sarkin yan zumuɗi a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Mami ce zaune a falo ita da kannanta waɗanda suka zo taron bikin basam suna ta tattauna akan yadda taron zai kasance inda aka shirya za a yi taron biki a yanzu. Basma ce ta shigo ta dawo daga gun antijidda da ke mata gyaran jiki ta yi kyau sosai farin farinta ya ƙara fitowa jikinta kamar ka taɓa jini ya fito. Sallama ta yi sannan ta gaida su, momi ta ce mata har kin dawo basma ta ce eh an ta da za ta je kasuwa shi yasa na dawo da wuri. Oke ɗauko abinci a kicin kici. Basma ta ce to ta miƙe ta nufi ɗakin su. Kannan momi suke ta tambayar momin ina ta samu kyakkyawar yarinya haka momi ta yi murmushi ta ce kar ku ce fa. Hafsat ta ce kar da yake ce matar Bassam ɗin ce. Momi ta ce ita ce wow wow amma Bassam ya iya zaɓen mace shine yake wasa da ita. Dariya momi ke musu sai da suke santin basma basma na kwance a ɗaki momi ta shigo rike da galan a hannu mika wa basma ta yi ta ce mata ta shanye shi tas zuwa gobe da yamma kallon momin ta yi ta ce momi da yawa fa momi ta ce eh maganin baki ne to momi momi na fita basma ta ɗauko kwaf ta zuba ta fara sha sai ta ji zaki irin maganin da anta jidda ke bata ne kullum amma ita anta jidda ta ce mata tsimi ne a yau ne alhamis ranar da za a je ma basma jere gidan bassam momi na ta shirye-shiryen gida ya cika dan kam da hayaniya kawai momi da yan uwanta ne bincike a gidan shi ko basam dadi ya ce ya je sokoto ya dauko umma saboda gobe ne ranar tarewar tunda asuba ya tafi dan ya ce ba zai kwana ba ya fi kowa zumuɗin zuwan goban da ƙyar yadda ya tafi sokoto dan ma dadi ne ya ce lalle idan bai je ba shi zai je da kansa gida ya yi kyau masha Allah dan daidai zaman mutum daya ya yi kyau sosai ba su suka gama jere ba sai bayan magariba saboda yawan kayan umma ce zaune tana wanke-wanke ta ji sallama tashi ta yi ta dauko hijabi dan ta ga waye basam ta gani a tsaye ta ce masa a'a mara fa shigo mana amsawa ya yi yafi bayanta ta ɗauko tabarma ta shimfiɗa masa ya zauna sannan ta ɗebo ruwa ta aje masa ya ɗauka ya kurɓa sannan ta gaishe da shi ta ce masa duk kuna lafiya dai ko basam ya ce da ita lafiya lau basam ya faɗa mata dalilin zuwan nasa umma ta ce a'a ba sai ta zo ba ta ƙi yarda ta ce ba za ta je ba daga baya da ƙyar ta yadda sai da basam ya kira dadi sannan ya bata wayar dadi ya mata magana da kyar ta ce to amma kwana biyu kawai za ta yi ta dawo ta karasa wanke-wanken sannan ta yi wanka ta shirya ta shiga makota ta musu sallama ta shiga gidan baya suka kama hanyar kaduna dadi ne a zaune a falonsa momi ta shigo ta zauna dadi ya ce ba abin da ake bukata don in allah ya kai mu gobe zan yi tafiya ina da mitin abuja momi ta ce da shi eh an gama komi yanzu suka dawo daga jeran dadin ya ce yauwa idan basim ya dawo ki turo min shi shi da basman momi ta ce to ta tashi ta fita suka ci gaba da shirye-shirye. Basma na can ana mata lalle amma hankalinta na gida saboda an ce yau ummanta za ta zo su Hassana sai tsokanar ta suke wai ta kosa gobe ta yi a kai ta gidan yaya. Kamar za ta yi kuka take ji ni murnan ganin umma na kawai nake ta ce da su suka ce mata ba wani nan ita ko jiddan Saudiya mai gyaran jiki sai dariya take musu. Basma ta ce an ta har da ke ma? Jidda ta ce a'a. ni ba tsokanar ki nake ba basam kuwa ba su isa kaduna ba sai tara basma na ɗaki ta ji muryar ummar da gudu ta fito ta rungume ta tana murna umma ta ce me haka sai ka ce wata yarinya karama nisa ke ni karki ka da ni basma ta ki sakin ta basam ko na tsaye a bayan ta basma ta yi masa wani mugun kallo kallon yake kawai yana cewa ba za ki sake ta ba sai kin karya mana umma mu basma turo baki ta yi sannan ta sake ta umma ta yi murmushi daidai sannan momi ta sako ta tare ta da fara'ar ta yau ranar juma'a yau ne ranar tarewa basma da Bassam gidan cike da mutane ana ta girke-girke umma da kanta ta fito tana taya su aiki. Momi ce ta ce ta bar shi ta koma ciki. Shi ko Bassam yau bakinsa ko rufuwa baya yi. kawayen Basma na sukul sun mata kara sun cika gidan su ma suna ta girkin walima. Bassam da kansa ya samu Momi ya ce Momi ki saka su Basma su shirya karfe hudu za a tafi. Momi ta watsu mai wani kallo ta ce ka ɗauke ta ku tafi yanzu shine zan san ka isa Alhaji Zumuɗi. Bassam so sake yayayi ya fita sumi sumi cikin jin kunya sai kuma ya bata tausayi ta murmusa Karfe shida sun gama walima gidan ya fara yayewa umma ta kira basam a waya ta ce in an yi magariba ka zo ina neman ka. Bata jira me zai ce bata kashe wayar. Ana magariba sai ga basam ya shigo momi ta kira basma bayan ta zo sannan ta kira umma ta ce musu ta musu nasiha. Umma ta musu nasiha sosai sannan daga karshe ta ce basma ki rike mijinki kin ga dai dan uwa ne kuma ke maraya ce. Sannan kuma duk abin da kika yi dole ne zai kwabe ki tunda shine sama da ke. Basma dai ba abin da take sai kuka umma ma sai ta yi hawaye kawai. Umma ma sai ta ji kawai kawai hawaye ya zubo mata tausayi ta bata sannan momi ma ta musu nasiha tare da fatan kuma ta yi musu kuma fatan Allah ya basu zaman lafiya sannan ta ce ma bassam ka rike amanar da Allah ya baka idan ka cutar da ita kai da mahallicinka ku tashi ku tafi basma ce ta kasa tafiya tana kuka da kyar aka daga ta aka sa ta motar da sasana suke suka kama hanya sai gidan ango bassam tafiya suke amma har yanzu basma bata daina kuka ba sa hasana na ta bata baki amma ta ki shiru husaina ce ta ce ku kyale ta kukan murna take shi shi yasa basma dai ta yi banza da su ta ci gaba da kukanta har suka sa kai kofar gidan wani suka yi malam sama'ila mai gadi wanda don ya dauko domin ya musu gadi lekowa ya yi saboda an ce masa baki za su zo ya koma da sauri ya bude gate motoci suka shigo a jere suka yi fakin mutane suka firfito kanwar momici hafsa ta raka su gun motar da basma take ciki ta ki fitowa daga mota akai akai basma ta fito ta ki hasana ce ta kira don ta ce yaya basma fa ta ki fitowa daga mota har su anti hafsa sun mata magana amma ta ki don ya ce ce oke gane nan zuwa bayan minti biyar ba sai ga basam ya zo basma na zaune cikin mota kawai ta ji an ciccibe ta kamar wata jaririya wani irin kara basma ta saki saboda firgita da ta yi don ku dora ta a cinyayi yana kallon ta rufe ido ta yi ta kasa hada ido da shi basma ta ce ni da ya ka sake ni kaga da mutane zan fita can zan fita can basam ya ce a bari na kai ki bana son ki wahala hassana ce ta leko ta ce yaya wai basma ta zo tashi ta yi da sauri a jikinsa shi ko ya ki sakin ta fisge fisge ta hawi ta bude motar ta fita daidai lokacin da anti Hafsa ta fito rike ta tayi suka shiga tare ta kai ta har bedroom ɗinta ta zaunar da ita kan gado. Duka kannan momi suka shigo suka ƙara mata nasiha sannan suka mata sai da safe kuka ta ƙara fashewa da shi su Hassana na tsokanar ta suka ce ki samo mana yan biyu a yau don wannan kosawar ta kuke da yaya na san sai yan biyun. Riko ta basma ta yi ta ce ba za su tafi ba. Husaina ta ce so kike yaye kore mu cikin dare kenan to ba da mu ba. Da ta kwace gilan suka fita suna mata dariya. Ni ma na bilan C Love antin S&S wato na Nabila Aliyu Tudun Wada dariya na sheƙe mata da shi domin kuwa na san yau sai ta Allah. Bassam ne a tsaye shi da su Alkasim da Abdul suna masa tsiya ka bi da yarinyar mutane a hankali dan kar ka kashe yar mutane. Ka ga karama ce yar reno ce baka yaye ta ba ko? Bassam ya ce kun ga gauraye sai da safen ku suka ce da shi ka manta da ledar kaza saboda zumudi. Juyowa Bassam yayi ya karba ya masa sai da safen yana shiga falo ya kashe wayoyinsa ya ƙara durum bedroom yayi sallama ta ki amsawa sai da yi sau uku ta amsa ya shiga samu guri ya zauna kusa da ita ya buɗe mata mayafi sai ya ga har yanzu kuka take lallashin ta ya so mai yi kisan ta ya fara yi ta ko ina ture shi ta sakin ta yi kawai ya cire malam malam ɗin jikinsa ya shiga bayi ya yi wanka sannan ya yi alwala yana fitowa ya ganta kwance a inda ya bar ta sawa kusa da ita ya yi ya mata magana a kunna kamar mai raɗa ya ce ki yi alwala mai sallah basma ta ce ai na yi sallah ya ce da ita na sani ki tashi ki ko har kin fara kin bin umarni na ne baki ji abinda momi ta ce ba da umma tashin ta yi ta yi wanka wanka ita ma sannan ta yi alwala tana fitowa ta kariya shimfiɗa da duma juyowa ya ya kalle ta ya ce ɗauko hijabinki ta lalubo cikin wardrobe ya ja musu sallah suka yi raka a biyu sannan ya musu addu'ar zama lafiya ya juyo ya kalle ta ya kama goshin ta ya mata addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mazaje wa amarensu a daren farko sannan ya janyo ledar kaza ya ce ta miƙo musu filet da kwaf tashi ta yi tana tafiya a hankali don a tsorace take ta shiga kicin ta ɗauko ta ɗauraye ta kawo nesa da shi ta zauna ya zuzzuba ya ce ta zo su ci ta ce ta koshi matsowa ya yi kusa da ita yana bata a baki bata wani ci da yawa ba ta ce ya isa yana gamawa ta kwashe kayan ta kai kicin kafin ta dawo ya cire kayan jikinsa ya hau gado filo ta ɗauka don ya ce ina zaki basma ta ce falo zan kwanta daga ta yi ya ajiye ta kan gadon sannan ya kulle kofa ya kashe wuta ya kwanta kusa da ita ya janyo ta jikinsa ya fara shafa ta tana ture shi ta fara kuka shi ko ya ci gaba gami da kisin ɗinta ta ko'ina tunda ta hau ture shin ya ga haka ya raba ta da kayan jikinta nan kwaki dan ya canza salo shi ma ruɗewa yayi Basmatun basmatin tana kuka har hawayen ya daina fitowa ta kasa taɓuka komi jikinta duk ya mutu wani kalan ihu basma ta saki amma ba san bai kyale ta ba Kiran sallah ne ya tashi Bassam da kyar ya tashi yana jin farin ciki a tare da shi. Kallon Basma yayi ya ga kamar bata numfashi. A hankali ya so mu jijjiga ta sai ya ga san bata motsi, rudewa ya mamanta shi likita ne da kyar ya iya kwantrolin kansa. Ya je firij ya ɗauko ruwa mai sanyi ya buɗe cikin hanzari ya shafa mata. Ajiyar zuciya ta yi ta buɗe ido a hankali suna haɗa ido ta fashe da kuka. Rarrashin ta ya fara yi da kyar ya samu ta yi shiru, kasa tashi ta sai da ya taimaka mata zuwa toilet. Ya dage shi zai mata wanka ta ce ya fita za ta yi da kanta ya ce ki shiga ruwan zafin sosai harara ta watsa mai fita ya yi da sauri haka ta shiga ruwan zafi sosai sannan ta fito ta yi sallah kan sannan ya cire zanin gadon ya je ya wanke ya shanya bacci ya fara ɗauke ta akan dadduma ya ɗauke ta cak aiko farkawa ta yi ta fara kuka wallahi kashe ni za ka yi ni na ma fasa zama da kai tunda baka da tausayi aje ta yayi akan gadon ya ce basma ki shiru ba abin da zan miki sai da ya kwantar da ita ya lullube ta da bargo sannan ya ce bari na je na mana girki ko tunda na wahalar da ke turo baki ta yi ta juya ya fita yana dariya yana ma cikin girkin sai ga direban su momi ya kawo abinci da ƙyar ya lallaba ta ta shafar fesin kayan ciki sannan ya bata magani yana yi yana tsokanar ta kin ga momi ma ta san an yi aiki ko ta kawo kalan abincin da ya dace ki ci banza ta da shi haka dai suka wuni yana ta tarairayar ta gami da gode mata ita har kunya take je in yana wata maganar akan yabanta yau kwana shida kenan da tarewar basma kullum momi ke kawo musu abinci ba sa girki shi ma baya fita makaranta sai dai masallaci jiya da su alkasim suka zo sai tsiya suke mai wai renan ne yake ta yi baya ko fitowa a gaisa kawai dariya yi ita ko kunya ta sa ta bar musu falon tana zaune akan kujera ta ɗau wankan wani mini skirt da rigar shi wacce ba ta da maraba da bura tana cikin kallo ya ya shigo kallo ya bita da shi ya ƙara so gurin ta ya zauna akan kujerar da take kai ya janyo ta jikinsa ya ce baby na gaskiya kin yi kyau fa irin wannan wanka haka murmushi kawai ta yi ya ce mata gaskiya na gaji da wannan rikirkitanin da ake aikin warki ke yau a birnin na huta ai ta fara shagwaba kamar za ta yi kuka ni gaskiya yaya ban warke ba fa ni ba bana son wannan abin da zafi wallahi Yace da ita ki yi hakuri wancan ma dan na farko ne kika ji zafin yanzu ba za ki ji ba ta ce da shi ni dai na ki kawai mu yi zaman mu a haka Yace da ita ni kuma ba zan iya ba bebi ki yi hakuri ba za ki ji komai ba fa yanzu kisin din ta ya fara ta ko ina ta ce yaya a falo muke fa kuma falon abu ɗaya yake ya miƙewa yayi ya ɗauke ta sai bedroom ɗinsa duk tsoro ya shige ta kawai kawai tana tuna irin wahalar da ta sha ne a farko bai ko barta ba sai da ya ji an fara kiran sallah bayi ta shiga ta gasa jikinta sannan ta yi alwala ta fito shi ma ya ya fita masallaci ba ta yi wani bacci ba aka fara kiran sallah ya tashe ta ta yi sallah ta yi addu'o'i ta yi karatun qur'ani shi ma ya nashi idan ta dauke da bacci ta tashi ta hau gado domin ramuwar bacci yau da murna ta tashi za su je ta ga momi da ummanta sauri sauri ta yi wanka ta shirya har sannan ba san bacci yake bai tashi ba hawa gadon ta yi ta ja kafan shi ta fara mai susa a tafin kafar ya ya bude ido a hankali ya janye kafan shi ya ce baby kar da har kin tashi kin shirya ta ce eh kai nake jira ya tashi zaune ya ce kin yi kyau sosai na gode hobbi na ya kara matsuwa ya ce me kika ce baby ta sa hannunta ta rufe idonta ya ce maimaita an jiki bawai fuskar ta ta yi a cinyarsa ya ce to shikenan an fasa zuwa gurin su momin har sai kin faɗa kara rungume shi ta yi ta ce ka yi haƙuri cewa na yi fa hobbi na wow nice name gaskiya ya min daɗi kar ni ƙara jin yaya a bakin nan ta ce da shi to ya ce da ita daga nikin wani rike ni yanzu da na taba ki ki fara kuka ki ringa wani fadin yayi ni na gaje raguwa kawai ya fada yana lakuce mata hanci ya tashi ya shiga toilet ya yi wanka ya shirya ya fito tana falo tana ciro snacks a fridge da za ta kai su momi ya fito ya ce mata iye lalle bebin momi amma da ake kwashe mana in an kai musu mu ma zaki debo mana nasu ne ko kamar yaya to ya zaki kwashe mana dan namun da muke da shi ki kai musu momi bayan sun fi mu kuɗi tace da shi eh duk da hakan da sai na kai musu sasana sai murnar ganin ta suke da ta zo wai ta yi haske ta yi kiba wa ummanta ma haka ta ce ta yi kyau an gyara ma umma ɗakin yayo yanzu nan ne nata dadi ya ce ba inda za ta koma gidan da yaya ya sai mata ma ya ce ba za ta shiga ba tare da su za ta zauna sun dade sosai a gidan suna tattauna yadda bikin su hasana zai kama saura wata uku ya rage saura wata ɗaya su kuma su gama sukul ɗinsu dama an bari ne sai sun gama sannan sai da daddare suka koma gidansu haka suka ci gaba da zama da yaya kullum cikin bukatar ta yake an da ta ba mu labari ta ce ta daina Jamila ce mai tagaji hakan zai sa ta sire masa. Ta kawo mata waɗansu magunguna ta ce za su taimaka mata ba za ta dinga gajiya da wuri ba. Auren su wata biyu kwanakin nan kullum da zazzabi take wuni ga kasala da yawan bacci yanzu ma tana kwance akan kujera ta yi matashi ta cinyar basam ya ce mata baby anya ban yi ajiya a cikin nan naki ba ba abinda ka ajiye yaya. Ya yi murmushi ya ce mata jibi fa yadda duk jikinki ya canza kin ƙara cika ita ma abin ya fara damunta gashi kwata-kwata yanzu ba ta so ko taɓa ta yaye kawai dai daurewa take yi yau da safe ta tashi da zazzabin jikinta ya yi zafi sosai da kullum kuma gashi tana yawan fitsari har kuma da jini yake fitowa yaye ne ya shigo ya ce bebi yau sai mun je asibiti duk yadda kika kai da musinki mu je Dr. Iman Hussein ta duba ki ni na kasa gane wannan zazzabin ni ma yana kwarata tunda baya bari na huta sosai suna zuwa asibiti ya kai ta ofis ɗin Dr. Iman ya mata bayanin abin da ke dama. samunta da likitar mata ce ƙwararra kawai murmushi ta ta ce to dakta je ka zan duba ta yana fita ta yi mata tambayoyi tana bata amsa ta faɗa mata fitsari da jini take yi ta kira wata sista Anisa ta ce su je lab a yi mata gwajin fitsari da na jinin bayan an gama ɗiba ta fito ta tafi ofis ɗin basam ta zauna akan jiran result ya fito cewa ya ta kwanta a gada ta huta ta ce a bana son kwanciyar tashi yayi akan kujerar shi ya ce ta zauna ta dan fi jin taushi shi kuma ya janyo wata ya zauna ya ci gaba da duba patient ɗinsa masa yana yi yana mata sannu har ya gama sai ga sista Anisa ta yi nokin ya ce ta shigo ta ce dakta ku zo in ji dakta Iman to ga munin zuwa ya amsa mata bayan sun zauna dakta Iman ta kalle shi ta ce dakta ina maka murna madan ɗinka na da ciki na two month don buɗe baki yayi yana murmushi baby dama na ce ciki ne da ke murna kawai yake ta nuna muraran dakta Iman ta ce sannan kuma abu na gaba zaka daina kusantar ta har sai cikin yayi kwari saboda mahaifanta bai da kwari sosai ya ya juyu da sauri ya ce dakta me kika ce dakta iman maimaita abin da ta faɗa ɗin ta yi. Ya ce mata dakta amma ba wasu dabarun da ya kamata a yi don gaskiya da matsala. Murmushi dakta ta yi ta ce masa basam ka san komi akan matsalan nan ba wai kwata-kwata ka daina kusantar ta ba ne. a'a na ɗan lokaci ne kafin cikin ta yi kwari. Shiru basam ya yi ya kasa cewa komi Basma ko aran ta ta ji daɗin hutun da ta samu amma kuma ta tausaya basam sosai. Dakta ce ta kasai shirin ta miƙo basam maganin Basma tana masa bayani amsa yi mata godiya suka bar ofis ɗinta. Ofis ɗinsa suka shiga duk duk ya kasa duba marasa lafiya sai kallon basma yake da tuni bacci ya ɗauke ta Karasa ayyukansu ya yi sannan ya fita yi sallah ya tashe ta suka fito ya yi masa alkasim sallama basmace ta ce masa yaya dan Allah ka kai ni na ga sumomi mana. sam ya ce cikin jin tsokana saboda ki faɗa musu kina da ciki ko shi yasa kike son zuwa. zan bara baki basma ta yi kamar za ta kuka ta ce masa na ma fasa zuwa ni fa gaishe su kawai zan yi. Suna zuwa ya ɗauke kan motar sai gidan momi. Momin kallo ɗaya ta yi ma basman ta fahimci komai ta yi mata addu'a cikin ranta Allah ya rufa lafiya. Kwanci tashi ba yeah, yau ne bikin su Hassana cikin basma ya shiga wata biyar ya fito ya yi kyau sosai ta yi kiba gashi ta kara haske kowa ya ganta sai ya tanka mami ce ta hana ta yin aiki ana ta hidima gidan ya cika da mutane su hasana kam suna can ana musu gyaran jiki yan uwan momi da suka zo daga Sudan suna tare da su an daura auren su nan suka yi ta walima Basma na cikin ƙawayensu in ba kallon cikin aka yi ba a ce ba 'yan mata ba ce, ƙawayensu kuwa suka ce dan Allah in ta haihu sasana su faɗa musu. An so ɗaukar amare yare basim na ta neman basma ya kira ta a waya a kashe zuwa ya samu momi ya ce ina basma yau bata sha magani ba kwata-kwata gashi dare ya yi. momi ta ce tana cikin su hasana Allah ya sa basu tafin ba basim ya zaro ido ya ce momi ina ta ce kai amare mana tashi da sauri ya tafi neman ta can ya hango ta gaban mota a zaune yana zuwa ya bude mota ya kama hannunta tana daga ido ta ta gabas sam ne bai tsaya ko ina ba sai a cikin motar shi ya ajiye ta sannan ya zagaya ya shiga ya fegi motar basma cikin mamaki ta ce yayi ina samu kar su tafi su bar ni fa ya ce baki da hankali ashe ba wadda zaki kai bare ki wahalar min da bebi kuka basma ta saka shi ko bai tsaya ko ina ba sai a gidansu daukar ta yayi kamar yar bebi ranar basma ta sha wahala gurin basam, domin da kyar ya kyale ta Cikin basma ya shiga wata tara ya yi girma sosai tana zaune da yammaci basam ya dawo ya ce ta shirya za su unguwa. Dogon riga basma ta saka saboda duk kayanta sun mata kaɗan. Ba sa shigarta a falo ta same shi ya yi na shirya ta ce da shi kiɗin mota ya ɗauka suka fita ba su tsaya ko ina ba sai a wani supermarket. Suka shiga ciki ya ce ta duba abin da take bukata ya rike mata basket ɗin tana cikin duba yana biye da ita Zainab ta hango basam kyau sosai ta ga yayi mata tsayawa ta yi kawai tana kallon sa yaranta ne mace da namiji suka zo zo da gudu suka ce momi dadi na kira basma ce ta juyo ta ce hubbi na ga jifa bassam ya ajiye basket da sauri ya duka ya ce hauna goya ki dariya ta saki ta ce hubbi na idan mutane fa daidai lokacin da ma'arufu ya zo wucewa ya ga kamar ya san fuskar sallama ya ma bassam suka shiga gaisawa da tambayar juna ma'arufu ya ce ai sun yi aure da zainab yaran su biyu sadiq da hafsat sai ga zainab din ma ta so ma'aruf ya ce ga iyalin na nan ma nan zainab ta gaida bassam yaran suka zo gun bassam da gudu suna ankul ɗinmu ne dadi ya ce da su eh bas ku ta haɗa rai da ta ga zainab ta ki magana sai da basam ya mata magana suka gaisa zainab ko sai ya sa tarkallanta take yi suka ma juna sallama suka tafi momi ce ta ce ma basam ya dawo da basma gida tunda ta shiga watan haihuwarta bai musa bai tattara ya kawo ta sati uku da dawowarta tana kwance suna fira da umma ta ji mara ta kulle tashi ta yi zaune ta dan duka umma ta lura da yanayinta ta ce basma ya dai ta ce ba komai sai dai ta ji bayan ta ya rike marata ta ci gaba da ciwo ta tana ta daurewa kar umma ta gani wani irin murdawa ta yi mata bata san lokacin da ta saki wata kara ba momi ta shigo a rikici ta ce mata lafiya basma mara na momi daga waya ta yi da sauri ta kira bassam ba a yi minti goma ba sai gashi momi ta rike ta suka shiga bayan motar shi umma kuwa cewa ce Allah dai ya raba lafiya asibiti suka nufa suna zuwa aka tafi da ita leborum suka duba ta suka ga haihuwa ce bassam kuwa duk ya rude hankalinsa ya tashi sai safa da marwa yake yi basma kam ta fi awa ɗaya ana fama ta sha wahala ta yi wani ta yi wani ƙara shi da kansa sam ya firgita ya tafi da sauri zai shiga labor room din Dr. Iman ta fito congratulation an samu mace ta faɗa tana duban sa gami da murmushi zai shiga ta ce a'a dakta ba a gama gyara su ba fa sa waye ya faɗa momi ta sauka lafiya an samu mace momi kuwa ba abin da ke fitowa bakinta sai hamdala nan take ta kira dadi take faɗa masa ya ce ya jikin basman momi ta ce ba su fito da ita ba amma sun ce da sauki dadin ya ce to alhamdulillah bassam ko rasa inda zai sa kansa saboda murna su alkasim sai tsiya suke masa amma gaskiya ka iya reno yan reno ce ita ma ta samu ɗiyan reno yan renon sun zama bi kenan yanzu wa zaka raina a cikin su suka kwashe da dariya abdul ya ce dan allah ni ma ina son ka samo min wacce zan yi renon ta har ta girma Basam ya ce ya ishe ku haka fa ba ku da aikin yi ni bari na je na ga matata ma suka ce masa ta tashi daga yan renon kenan ta koma matarka dai bai amsa musu ba yayi ficewarsa shiga ɗakin da basma take na hutu yayi momi na kusa kare ita basma kuwa bacci take na hutu yarinyar na hannun momi ya karbe ta yi mata hudu ba yarinyar masha Allah kyakkyawa mai kama da basma farasol da ita ya mika wa momi ita ya fita kwanan su ɗaya aka sallame su ta yi garau da ita Hassana ce ta zo ita ma da yaron cikin ta da ta zo barkan ta ce ba za ta koma ba sai an yi suna da yake mijinta soja ne ya yi tafiya ita ko Usaina sun je Umara ita da mijinta sai ana gobe suna za su dawo Basam ko kamar ya haɗiye basma da ɗiyarta kullum yana gidan sai ya ga goma sallama ta yi yake kyale su ya wuce gidansa yau ne suna gida cika da jama'a dankam kawayen basma na school da kawayen sasana har da yan uwan umma sun zo daga sokoto yarinya ta ci sunan rukayya basam ya kashe kuɗi sosai raguna biyu ya yanka kayan barka sosai basma ta samu ita da baby basam kuwa akwati uku ya musu na kaya an yi taro lafiya kowa ya koma gidansa lafiya kwanan su basma ashirin da ɗaya basam ya zo tana zaune tana ba rukayya nono ya shigo ya zauna kusa da ita ya ce so yake su koma gida daga ƙarshe karɓar rikayya ya yi ajiye ta ce yana da bukata gaskiya ya gaji da hakurin nan basma ta zaro ido za ta yi magana ya rufe bakinta da kis ta fara ture shi daidai lokacin momi ta shigo da sauri basma ta ja jikinta shi ko tashi yayi sumi sumi ya fita basma kasa haɗa ido ta yi da momin randa suka yi arba'in kuwa basam tun da safe yake gidan shi zai tafi da matarsa fa aiko da yamma aka maida masa da basma tare da mai aikin da momi ta samo mata. Tsohuwar mace ce baba ma'u tana da kirki sosai duk ita ke aikin gidan basma kuma ta ci da reno da kula da basam. Kwanci tashi ba wuya basma har ta yaye rikayyar ranar suna zaune suna hira basma ke ma basam maganar karatunta ta ce tana so ta koma sukul basam ya ce a'a sai dai ya biya mata wayak da neko idan ta yi sai ya nema mata admission a kasu ta ji daɗi sosai ya ce yau nake son in sama ma rikayya gani ba. tashi ta yi da gudu ya bi ta ya rike ta suka zauna suna tana baya abin da ya faru baya har da haɗuwarsa a Sokoto zai buɗe baki ya yi magana kenan basu ta tofe mai miyau ji kake kwat suka kwashe da dariya tuna baya ai shine roƙo tuna Basma har ta fara zuwa kasu tana karanta medicine ta kara kyau ta kara haihuwa ta haifi ɗa namiji aka sa mai sunan baban Basma Muhammad suna ce masa Farhan a bayan Farhan kuwa bayan wasu shekaru Basma ta haifi Fatima sunan Momi aka sa mata tana kiranta da Ilham Basma kwance kan cinyar Bassam suna hira ya ɗauke ta cak ya yi ciki da ita wai yau sai ya sama ma Ilham ƙanwa kokani yarinyar da bata fi wata tara ba. Ya yi ɗaki da ita ya dire ta akan gado ya fara sarrafa ta son shi. Rukayya ce ta shigo wato fesbon su da gudu tana abba abba da sauri ya ɗaga basma dariya ta saki tana masa gwalo ganin Rukayya ta cece ta. To masu sauraro laifin daɗi dai aka ce ƙarewa a nan littafin rainan ki zan yi ya zo ƙarshe masoya dai mun bar su suna soyayya sai dai kuma mu musu fatan alkhairi ku dai ku ci gaba da kasancewa da zazzafar tashar nan mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato al'ajabi tv sunana nabila aliyu tudun wada da nake jagorantar shirin sai dai mu ce allah ya sake haɗa mu a wani littafin a gaba ga masu tambaya sharhi ko kuma ƙarin haske sai su ajiye ta wannan shafin kuma sannan muna muku tuni da kada ku manta dai ku danna subscribe tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu akan kari da tsarar mun ɗora. Mun gode.